yanzu ka je kamfanin obada na mai kamfanin ɗan kano ne amma in ka ga mutum a cikin jib yana hawa arne ne ko ƙwara. Yan kana neman musulmi a kamfanin sai ka zo wajen yan dako wanda za su ɗauki siminti a naira ashirin ashirin duk makiya annaba ne manya amma yan dako da direbobi kai ka taba ganin direban siminti in ya Biya duk yaran hausawa ne tafi ka mutu in ma an kwankwaɗe ka mota tana da inshora kuma sai an magana ga na shege a rediyo ai masha Allah ana taimako da azumi ana kunu na zuba kunun a <laughs> a wani waje kunun banza kunun uwarka wani shege kai talaka ka kiyaye kunun masu kudin nan billahi lafi za ka sha kunun alaka kai a riba shi a lahira sun yi badaka da biliyan ɗaya ya ce a irin kudin ne kunu ya ce duk har haɗo ka daku a lahira babu da saboda annabi muhammad babu da tijo